Batun rashin jituwa da ake samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma na daga cikin abubuwan da ke ƙara ƙalubalen tsaro a wasu sassan Najeriya. Jihohi irin su Taraba da Filato da Kaduna da Zamfara na daga cikin waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen rikicin makiyaya da manoma, lamarin da ke kai ga asarar dukiyoyi da ma rayukan bil'adama a wasu lokuta. Ba mu kau da hatsinmu ba, suka zo suna faɗa mana hatsi suna ci. yau ana hamma aka yi sare-sare amma ba a kisa-kisan ba dai amma an yi sare-sare an raunuka nan suka zo ni ce dan Allah dan annabi ku taimaka mun ba dan ƙarfi na ba Shi ne suka yanka haka Wani manomi kenan lokacin da dandazon Fulani makiyaya da dubban shanunsu suka ratsa gonakan manoma gabanin su killace amfaninsu a kwanakin baya a can yankin karamar hukumar Bagwai a jihar Kano. Rikici dai tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu na al'ummar Najeriya na ta da hankulan jama'ar ƙasar musamman ma mahukunta ta la'akari da rawar da suke takawa ga bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. akan haka ne ma mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ya jaddada kiran zaman lafiya da makiyaya lokacin da shugabannin kungiyar mai Allah na kasa baki daya suka ziyarci fadarsa. Kabilar Fulani cincin akwai halaye da ɗabi'u waɗanda suke alfahari da su wanda muna fata ta kan kungiya za a ci gaba da tabbatar da 'ya'yanta a kansu kuma a ci gaba da riko da jaddada addini saboda irin aikin da su shehu usman dan suka yi bai kamata a ce ko ko mu ce mu da muka rage daga baya an bar wannan aikin ba akwai abubuwa suna tasowa a ƙasar nan na fitintulu da fada kullum tsakanin makiyaya da manoma ya kokari duk inda ake a duba hanyoyin da za a zauna lafiya shi kuwa gwamnan jigawa sula lamido cewa yake ɗaukar matakan kula da haƙoƙin makiyaya da dabbobinsu su ne za su kawo ƙarshen zaman tankiya tsakaninsu da manoma domin kuwa in ji shi sun gwada sun gani a jigawa a jigawa banda ma mutane akwai kin dabbobi ai to je kamar huje na shanu dai ba su ruwa ta ko ina mai kyau wanda ke ma da makiyaya kamar guda hamsin da aka ware aka ji aka sa ciya mai kin gaske wacce tana da ainihin ni'ima na abinci na sinadari da yawa wani shanun tuna akwai ruwa na famfo na iska wani ko ajeji shan za su sha da tsaye da kuma sauran dabbobi kuma ba wannan ba ko dun ga ko da kamar maganar sauran kaji ko zabi ko sauran abin nan dauri da kai wa kasuwa na tsuntsaye ba ma yadda a sa su kansu a kasan nan ga don da aka abu za a kama shi ma'ana shi ne akwai bukata a gane cewa ba za a fahimci ainihin girman halittar Allah ba sai mun san me hakki su akan maganin ko da da baki ko ba sa magana mun fi da wannan burtulin nan don wannan makiyaya da aka ware aka sa famfan ruwa a kowane ainihin makiyaya aka sa cewa suna ci dabbobi a jin shi shan ruwa Alhaji sulami da kenan gwamnan jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.